بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta alhamis goma sha shida ga watan shida watan jimada saniya a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha tara ga watan biyar watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka sharhu sunna na al-imam al a yadda yake a yau za mu tashi a darasi na ashirin da 21 akan gaba ta 149 a inda al-imam al-barbahari rahimahullahu azza wa jalla yake cewa wa bid'atun zaharat hiya kufrun billahi al-azim wa man qala biha fa huwa kafirun billah la shakka fihi من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم ومن قال بهذا القول الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل أكراتم ونجيه ya ce mana bid'a da ya kawo maganar abdullahi bin mubarak wanda ya rasu a shekara ta 181 yake cewa bidiyoyi rarrabuwar kai da yadda ake ma'addini a yaga har aka yaga shi gida 72 babban matashiya babban tushen waɗannan abubuwa gidaje goma 72 su ne al'amurra guda hudu alƙadariyatu walmurji'atu wa shi'atu wal khawarij waɗannan abubuwa guda hudu waɗannan ƙungiyoyi guda hudu su ne suka reshe suka yaɗu suka haifar da sauran waɗansa waɗansu sukan ƙara jahaniya kun gane ko amma ka kallaci khawarijanci da shi'anci za ga ta fita daga nan da kuma wani bangare na ƙadariyanci haka to kuma dai an ƙara jahaniya ɗin a da su jihar safwan ta zama biyar kenan za a ga su ne tushen abubuwa guda saba'in da biyu za a ga in ka bi waɗannan sauran kowannen su za a ga yana kai kuma da shi kuma da shi aka ce za a ga waɗannan abubuwan suna koma zuwa ga ɗayan waɗannan abubuwa guda biyar ko guda bakwai ko guda hudu sai malam ya yi mana can mansu ya ce duk wanda yake so ya fita daga shi'anci ba shi ba shi'anci sai mana bayanin abin da ya tattaru a kansu ya biyo da abin da ya shafi murji'a ya biyo da abin da ya shafi khawarij ya kammala da abin da ya shafi qadariya yace al maqadiru kulluha min Allah azza wa jalla dukkan wasu al'amura da aka kaddara su baki ɗayan su daga wurin Allah madaukakin sarki ne sai yanzu yake cewa wa bid'atun zaharat hiya kufrun billahi al wata bidi'a da ta bayyana wacce take wannan bidi'ar ita ce kafirci da Allah maɗaukacin sarki kamar yadda bayani ya gabata bidiyoyi sun kasu kashi biyu akwai bidiya wacce take mukaffira bidi'a ce kuma kafirci ce akwai kuma wacce take bidi'a ce amma ghair mukaffira ba ta kafirtar da mutum sai dai ta ja shi hanya ta ya zamana zai kafirta a kanta amma wannan ba ta kafirtar da shi saboda haka bidi'a farko mukaffira mutumin da yake a kanta kaga bai halatta a bishi sallah ba in yana sallah bai halatta a ciyan kanshi ba bai halatta a karɓi shaidar sa ba kun gane ko ga inda ba a karɓar shaidar waɗanda suke ba musulmai ba bai halatta ba bai halatta abubuwa da yawa ba su halatta a kanshi ba domin kafiri ne sannan kuma akwai bidiya wacce take ghairu mukaffira bidiya ce ba mukaffira ba to wannan za a mu'amalanci mutum gwargwadon zurfin shi da bidiya kuma gwargwadon da tsari ya tanadan maka wa man qala biha duk wanda ya faɗi irin waccan bidiya take yin ta kafirci ne da Allah mai girma da ɗaukaka fa huwa kafirun billah wannan mutumin ya kafirta da Allah ya kafirce ma Allah la shakka fihi babu shakku akan kafircinsa kenan mutum in shakku akan kafircinsa shi ma kafirci ne domin yana cikin nawaqibul islam guda goma da ake da su wanda aka tattara su inkarin wanda yake kafiri ne mutum ya yadda ba kafiri bane shi ma kafirci ne wannan wace bid'a ce malam yace man yu'minu bir raja'a duk wanda ya imani da wani abu da ake kiran shi ar-raja'a wannan wani bangare ne daga cikin aqidun shi'a cewar ar-raja'atu abin da ake nufi da ita shine kafin ranar alkiyama sayyidina aliyu da sauran waɗanda suka ce an zalunta za su dawo kuma za a tayar da abubakar duk da umar da usman a yi musu kisasi sai da aisha radiyallahu anha za a dawo da ita kafin alkiyama da tashi a yi mata kisafi na abin da ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim to duk wanda ya imani da wannan wannan ya kafirta kai tsaye babu shakku kai ko kauli ɗaya na sabani daga cikin malaman malamai babu shi shi sai ya ce kafirun billahi alazim abin nan wa bid'atun zaharat hiya kufrun billahi alazim ita ce wannan bid'ar da malam yake magana ita ce aqidar raj'a shi yasa wai waya ƙolo shi wannan wanda yake imani da raja din ya ce ali ibn abi talib hayy ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace ai yana nan a raye kun gane ko kai shiru yace ali ibn abi talib yana nan a raye kamar yadda su baye suke ganin annabi khidir yana nan a raye annabi ilyas su na ganin wai yana suna nan a raye annabi khidir suka ce yana zuwa wurin maulidi wasu abubuwan da ba su zo muku nan ba ko to Allah ta'ala ya tsare masu masu iso ba za ka ga akwai akidu da wanda ake ganin suke ta ganin ba su mutu ba kuma Allah ta'ala ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld asa in mita fa humul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld da dai ba mu sanya ma wani mutum cewar zai dawwama ba kafin kai afa in mita yanzu kai wannan annabi mai dubin daraja in ka rasu fa humul khaliduna sun da dawama shi afdalul khalqi ya rasu su kuma sauran su dawama a'a dalili na farko kenan dalili na biyu wanda yafi kowanne ma fitowa fili shine wata rana yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana zaune yana karantar da sahabbai da daddare sai ya ce babu wata rai wacce take numfasawa a bayan ƙasar nan a bayan ƙasar nan face nan da ba za ta wuce shekara ɗari ba ba za ta wuce shekara ɗari ba kenan ko da a ranar a wannan daren aka haifi mutum ba zai huce kun yi shuru ba zai wuce shekara ɗari ba ko da ka sallama musu abin da ake kira ta suliman jadaliyan ka sallama musu eh haka ne to daga wannan daren zuwa bayan shekara ɗari da ibiyo bayan wannan suna ina sun mutu wanda zai yadda da wannan shine wanda ya imani da Muhammadu Rasulullah ne sallallahu alaihi wasallam amma wanda bai yadda da manzan Allah manzan Allah bane haka ba zai imani da wannan ba to kaga aqida farko kenan suke cewa Ali bin Abi Talib yana nan a raye sabili da haka bawa da kake ji wa muryarsa ce walƙiya da kake gani wai na yake yi shi yasa idan aka yi tsawa din maimakon su yi tasbihi na subhanallazi bi abin nan subhanallazi alhamdulillah allazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati maimakon su yi wannan tasbihi din sai su yi tasbihi suna mai tsarkake sunan sayyidina aliyu saboda shine yayi magana wai ar-ra'd murya nan ta ar-ra'du da kaji tsawa to murya sayyidina aliyu ce saboda me saboda sun ce yana rayi wa sayarji qabala yawm al-qiyamah kuma da sanin Ali bin Abi Talib zai dawo kafin ranar alkiyama wa Muhammad ibn Ali da Muhammad ibn Ali mutum nau kenan biyu wa Ja'far ibn Muhammad da Ja'far ibn Muhammad nau kenan wa Musa ibn Ja'far da Musa ibn Ja'far nau kenan hudu suka ce waɗannan duk za su dawo shi Muhammad ibn Ali shine Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib Abu Ja'far al-Baqir as-Sayyid al-Imam as-Siqa ya rasu a shekara ta 114 shi wa kenan Muhammad bin Ali shine Muhammad dan Aliyu Aliyu dan Hussein Hussein dan Ali Aliyu kuma dan Abi Talib ma'ana jika wa kenan jika na Aliyu ne domin na Aliyu ya haifi Al-Hussein shi kuma Al-Hussein ya haifi Ali shi kuma Aliyu ya haifi Muhammad kenan Muhammad jikan Hussein ne kun gane ko tattaɓa kun nake nan gawa ga na aliyu shi wannan mutumin yana cikin limamai da shi'a suke lissafawa sai shi ne imam na kaza shi ne da wani duk waɗannan da aka ambata guda uku nan muhammad bin ali da ja'far bin muhammad da musa bin ja'far al-kawfim duk shi'a suna lissafa su cikin a'imma nasu guda goma sha biyu wanda yake na goma sha biyu shine wanda yake can a ɓoye cikin kogo bai bayyana ba saboda mai bai bayyana ba saboda zalunci ya mamaye ko ina da ina sai na abubakar da sai na umar da sai na usman suna mulki shi yasa bai bayyana ba to da sai na aliyu ya zo mulki me yasa bai dawo ba me yasa bai bayyana ba eh in dai akwai shi din kun yi shiru yanzu ba akwai daular iran ba ta shi'a me yasa bai bayyana ba kawai sun je sun kirkiri wata kurwa kawai sun sa ta wani kogo sun ce suna bauta mata karfi majiya karfi aka ajiye ko sallah ba sa yi suna gadin shi a kogon shi in ya fito dan kada ya zamana suna sallah ya fito a rasa mai musu hidima to saboda haka ko sallah ba sa yi dan kada ya fito a rasa masu mishi hidima suna nan suna jiran shi kaga suna jiran babu ta bayyana wanda ke kuma kaga wannan lam halata ne to shi Muhammad bin Ali wanda yake jika ta taba kunne ne na sayyidina Ali shi yake ma alkunya da Abu Ja'far al-Baqir albakir ana kiran shi albakir domin li'annahu baqara ilm malami ne sosai da sosai shi yasa suka ce as-sayyidul imam shugaba ne kuma imam na ahlus sunna fa ba imam na shi'a ba mana wanda ake koyi da shi ne a fagen addini fiqa ya rasu a shekara ta 114 duk waɗannan da aka ambata da na ce muku malaman shi'a suna lissafa su cikin imma nasu ba su da alaka da shi'a ko ta sisin kwam ko ta kusa ko ta nesa ba su da alaka da shi a kwata-kwata ko misƙala zarracin da shi a ba su da alaka da ita a imma ne wanda yake waɗansu su malaman su imam malik ibn anas ne waɗansu su malaman su waye waɗansu su malamai ne da suka yi masu hidima da in ba kuma ta ba a kwanakin bayan mun yi maganar zaid bin muhammad da suka zo suka ce zagi sayin na abubakar da umar sannan su bi shi ya ce a'a ai waɗannan guda biyun waziran kakan shi ne ai ai abokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai aibanta su ba da haka kuma suka ce to in haka ne ba zai aibanta su ba abin nan fa inna narfudu muka mun yarfar da kai sai ake kiran su yarfafu shi'a ar-rawasib kenan yarfafu Allah ta'ala ya sauwake sannan na biyu a cikin waɗannan shine Ja'far bin Muhammad shi go Ja'far bin Muhammad shine Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali Sadiq imamun alim ya rasu a shekara ta 148 shi ma wannan babba ne daga cikin malamai wanda yake kuma kaji ana mai lakabi da as-Sadiq lakabin shi kenan wato kuma lakabin shi al-Baqir duk waɗannan limamai ne na sunna ba su da alaka da shi a ko ta sisin kwabo daga baya ne siyasa ta sa aka kirkiri shi'a aka sanya mata wata riga wanda yake kusan ma su abdullahi bin saba din da suka tafi a wata riga da suka bata daga baya kuma aka sanya mata wata riga kawai amma duk waɗannan ba su da alaka da shi a kwata-kwata duk waɗannan imamai da suke lissafawa a matsayin su ne limamai na shi a guda goma sha ɗaya da suka gabata da kuma na sha biyun da ake jira wanda babu shi to duk ba su da alaka da shi'a ko ta sun kwabo ina fata mun fahimci wannan da kyau yawwa ba su da alaka da shi a kwata-kwata wa musa bin ja'far musa bin ja'far shine musa bin ja'far bin muhammad bin ali bin abul abul hasan al-mulaqab bil kafin imamun adil imamun adil ya rasu a shekara ta 183 duk waɗannan malamai ne wanda yake duniya ta shaida da ilimin su ta abin nan nasu wani abu da za ka lura da shi in kai hashiya kaɗan shine limaman nan da shi'a suke cewa da wane da wane da wane da wane limamai ne ka kallace su ka yi tsam limamai guda nawa aka ce guda goma sha biyu wane ne na farko sai na aliyu to haka tun daga tashin farko an raba gari kenan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama liman ba ko shi baya cikin ahlul baiti kun yi shiru waɗannan limamai goma sha biyu fa shi'a sun yi saɓani fa wurin lissafa su ko da an yi ittifaki wurin kasa adadin sa nawa sha biyu amma wurin lissafa su to fa an yi saɓani fa kun bayyanci wannan da kyau an yi saɓani fa makarantar shi'a da yawa akwai makarantar shi'a ta iran akwai makarantar shi'a ta lebanon a yanzu kenan a siyasar duniya ta yanzu akwai makarantun shi'a daban-daban to ko da a shi'a da an sha bamban sosai da sosai wurin lissafa guda goma sha biyu a cikin su babu wani wani lissafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine imam na farko to kaga tun daga nan ma kenan kuma a 18 yace tun daga nan an yi foul nace kuma a 18 haka <laughs> sai fana rashi kenan ko Allah ta ya soji to haka na farko kenan na biyu suka ce imam da shine sayyidina aliyu suka cire manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu kuma shine al-Hasan na uku kuma shine al-Hussein saura nawa kenan saura tara to tara din in ka cire na ƙarshe wanda babu shi shine mahadi kenan saura nawa takwas takwas ɗin duk daga zuriyar sayyidina Hussein suka fito duk daga zuriyar Hussein bin Ali suka fito to tambayar anan kwaya ɗin ita ce shi husai abin nan shi Hassan bai haihu ba ne? Tun ai shi ne babban ɗa. Eh, don shi ne aka haifa. Da aka haife shi sai Ali bin Abi Talib ya sanya mai suna Huzun. Huzunu ko Harb ya sanya mai suna. Harb yaki. Huzunu bakin ciki. Dan sun ce asma'u abana'ina asma'u a'da'ana wa asma'u mawalina asma'u lana. asma'u a bana'ina sunan ‘ya'yayenmu da muke haifa asma'u a da'ina suna ne na makiyanmu sai mu sanya musu suna don da makiyanmu sun ji sunan kawai sun san wannan babu sassauci saboda haka in ya haifa ɗana cikinsa sai ya sanya mishi huzunu saboda haka da zaran abokin gaba ya ji sunan kawai kai mai sunan ka sunan shi bakin ciki kai mai sunan ka sunan shi yaƙi kai mai sunan ka sunan shi tashin hankali to haza shi za su ta suna san irin waɗannan sunayen ne domin makiyansu su ya tashi amma idan ku kuyanginsu suka haihu sai su dinga sanya sunaye masu kyau domin wannan sunayen suna sawa dan kansu ne sai manzo Allah sallallahu ya canza sunan ya zama al daga al ko al-harb da yasa sai aka mai da shi hasan ba wai an haife su ne tagwaye al-hasan da husaini ba ba wai tagwaye aka haife su ba shekara guda wata goma zuwa shekara guda sai aka yi yin sayyidina Hussaini. Husain sannan sai sake maimaita wancan sai aka sanya a'a wannan ya zama Husain wannan ya zama Hassan ana fata mun gane waɗannan da kyau to shi alhassan na aka ga shine babba to me yasa ƴaƴan shi gaba ɗaya babu koɗi cikin imam bai haihu ba ne kun san laifinsa laifinsa shine da ya ga abin da ya faru tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya sai ya ce ya janye ma mu'awiya ya ci gaba da shugabanci kun yi shiru shi kenan suka kafa mumbari suka dinga tsine masa yin na hasan aka dinga tsine mishi kaga ana bikin ranar da ya mutu kun ji ana kwarmata rasuwarsa kamar yadda ake kwarmata rasuwar husaini eh ba ji wannan ba to yanzu imam ne kuma sun ce limaman su ba limaman su ma'asumai ne baki ɗayan su ba sa laifi eh kwarai kuwa wannan kaɗan ne daga cikin harkarsu a cikin imama sun ce limaman su gaba ɗaya ba sa laifi ma'asumai ne kun yi shiru to kenan mu baya da yama sai na mu'awiya halarce kenan tunda baya laifi ma'asumi ne to kenan sallamawa da iwa mu'awiya bin abi sufyan sallamawa ce ta daidai mai yanci halattacciyar sallamawa to me yasa ba su yarda da ita ba eh in sun gabarce mai imamin su kenan to haka za a ga abin a sharuwan tsuntsaye suke wanda suke so su ɗaga shi wanda ba sa so su lakantar da shi to a wannan kurkusa da imaman suka ƙare guda goma sha ɗaya sun ƙare an sa wanda aka sa an cire wanda aka ce yanzu saura na sha ɗaya na sha biyu shine almahadi almuntazar na shi'a ba na sunna ba wanda yake manya bayana a cikin wannan littafin sai shi ake jira kuma a cikin akidin shi'a duk wani aiki na ibada bai zama wajibi ba in babu imam shi yasa juma ba sai sai mutum ya ga dama zai yi ta tunda imam bai bayyana ba kun gane ko to daga nan ne shi kuma Khomeini yake so shi ma kuma yana so ya zama imam amma dai kuma kofar ta toshe dan sha biyu ne imaman kuma sha ɗaya sun wuce kuma mahaji ne na sha biyu ake jira sai ya kirkiro wata a gefe guda iga yauna ya sanya mata imamatul faqih sai ya sanya sai ya shiga ciki eh imamatul faqih ba sai ya shiga tana kamar yin ba ai ba yin tabar gazar da biyu ba to waɗannan mutanen da aka ambata su ne aƙidar shi'a take cewa wai za su dawo kafin tashin alkiyama shi sama ne ce wai takallamu na fil imama suke magana akan imamai kullum gaba ɗaya magana shi'a ba wata magana wacce take ta biyu kun gane ko ta biyu babu ita sai ta farko ita ce imama batun tauhidi ba shi ne a gabansu ba kwata-kwata ba magana tauhidi a gabansu kwata-kwata batun imama ce kawai a kansu ina fata mun fahimci wannan da kyau batun imama ce a kansu to yanzu batun imama din nan shin wa ake magana a kai su goma sha ɗayan da su shi an ba su ittifaki wurin lissafa su ba ko kuma shi wannan wanda babu da suke ta magana kan imama a wacce magana za a saurare su shi yasa malam yake cewa wa annahum ya'lamuna al-ghaib cewa imaman su ba sun san gaibu wannan kaɗan kake ji akan abin da ya shafi magana akan imama ba kawai dai yanzu matashi ya ce la'alla darussa masu zuwa a wasu littafan za ka je bayani sosai da sosai akan matsayar shi akan imama daga ciki limaman sun san gaibu mun magana jiya ko shekaran jiya daga ciki akwai cewar limamansu suna da wata ƙudura ta ta takawiniya haka kasantar da waɗansu al'amura cewar akwai war limamansu za su iya kula da akwai masu kula da halittu akwai masu kula da kaza akwai masu kula da kaza to tun da dai har sun iya cewa ali bin abi talib yana yana shi bai mutu ba yana kula da ruwa shine mai tsawa wannan tsawa da kake ji mure shi ce walƙiya da kake gani da shi ce to me ba za su faɗa ba to limaman su sun san gaibu cewar kaza ne abubuwa ne masu wanda yake al'amura dai sun kasanta mala yace fahzarhum ka kiyaye su fa innahum kuffarun billahi al'azim cewar waɗannan mutanen kafare ne sun kafirce ma Allah mai girma ɗaukaka ko ba su kafirce ba قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علم في الآخرة وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يبين su amma ce limaman su sun san gaibu limaman su suna da kaza limaman suna da kaza limaman suna da kaza akwai wani da aka sanya shi ya tafsiri a gidan rediyon Kaduna suka sai fili suka wato da yazo yana fassara fadan Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum sai ce ulil amri din nan sune a imma nasu kun gano wannan da ke ko ɗaya kenan abu na biyu kuma biyayya ake musu biyayya mutlaka babu kaidi a ciki babu cewar in sun saba ma Allah a magana su babu magana in sun saba ma kakan wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aje magana su biyayya ce wacce take mutlaka haka suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan fa i'tarafu ni bi dhanbihim da bakin su suka faɗi waɗannan abubuwa raka ba akwai hatsarin gaske in kaji irin abubuwan da suke faɗa kan imama gaba ɗaya abin da yake rububiya da ka sani tauhidin rububiyya ba gaba ɗaya sun yi inkarinsa sun tabbatar da shi ga limamansu wa man qala bi hadha mana yace da duk wanda ya faɗi irin wannan maganar na cewar za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza duk wannan ya kafirta tsantsagoran kafirce kuma qala tumat ibn amr wa sufyan ibn uyayna rahimahumullah man waqafa inda usmana wa ali wa huwa la yu'addal ku canza wasalin la yu'addal aga yana da fataha kenan dalin kuma shadda da fataha la yu'addal wa la yukallamu wa la yujalas wa la yujalas ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب ما ليت قال قومة بن عمرو قومة بن عمرو يناتشوا قومة بن عمرو شنو قومة بن عمرو العامري الكوفي وثقه بن معين ibn ma'in ya wasaka shi ibn ma'in kuma yana cikin malaman bukhari wa ghairu da wasu malamai da suke magana akan aljarhu wa ta'dil ya rasu a shekara ta 168 aljarhu wa ta'dil malaman jarhu wa ta'dil wani ce aljarhu wa ta'dil hmm. aka faɗa ya ce aljiru wa ta'adil babban malamin su fa na ƙasar nan amma ba na tafsiri ba dan eh, dako din aka faɗa ya ce aljiru wa ta'adil haka ne jifi yana karanta wai yana cewa wai ahli sunna ba sa san aliyu ba sa san alhasan ba sa san ahlul baiti ai ba mun faɗa kwanaki ba cewa abin da shi a kenan suke cewa ahlus sunna ba sa san ahlul baiti wai kwata kwata ahli sunna ba su ruwaito hadisan ahlul baiti ba daga ah, daga hadisin alqanut na alhasan sai hadisin da ma yaribuka ila ma yaribuka kun ji fa wai da ma ribuka? ila ma ribuka? haka ya faɗa ya sake maimaita da ma ribuka? ila ma ribuka? sono kenan zo biyu sai ana uku ne ce da ma ribuka? ila ma la ribuka? ka ji fa in an ce jahilai ne su ce wai su malaman su ba jahilai bane kaga yanzu hadisi yana cikin arba'un nawawi bai iya kawo shi ba ya zai ka ce ya je musnad na abu na imam ahmad bin hanbal ya duba musnadu fatima radiyallahu anha duk waɗannan ya za a iya zuwa don bai ma iya karanta arba wani hadisi ba domin idan aka ce musnad ana nufin hadisi ne da ya tara hadisan sahabiwa ne sawan wannan hadisin yana fahara ne ko yana azumi ko yana zakka ko yana aqida ko yana akhlaq ko yana komai ne ba wannan tartibin ake bi ba duk hadisan abu huraira a wurin imam ahmad zai lissafa su ne a musnad guda daya in ya kammala wannan musanadu abi huraira kenan hadisan da abu huraira ya rawaito a wurin a abin a wurin imam ahmad bin hanbal ma'ana a cikin musnad kenan sai ya biyo shi da hadisan wani sai ya biyo shi da hadisan wani to yanzu ya je ya duba musnad fatima bai samu hadisan ta ba ya je ya duba musnad hasan bin ali to ya ma kasa karanta arba'un hadis ba arba'un nawawi ya kasa karanta shi to yana ka ce da ya je karanta musnad da sauransu sai ma yake cewa amin wa sufyan bin uyayna da sufyan ibn uyayna suke cewa rahimahumullah Allah ta'ala masa rahma suke cewa man waqafa inda usman wa ali duk wanda ya tsaya a wurin lissafi ya tsaya daidai kan usman da ali fa huwa shi'i to wannan mutumin tinkirin dan shi'a ne la yu'addal na farko ba a addala shi in aka zo tambaye ka aka ce wane ana so a bashi aure ya kace ganin shi zaka ce ba mutumin kirki bane dan ka ce a bashi ka addala shi kenan za a ɗauke shi aiki aka tambaye ka iya saninka da wani dan yanzu za a yi amfani ne da aikin da shaida da ka bayar kamar yadda muka faɗa jiya a babin tazkiya za a yi amfani ne da shaida ka wani mutumin kirki ne za ka ce ba mutumin kirki ba ne ko mutumin kirki ne ba mutumin kirki ba ne wala yukallam ba a magana da shi sai da kawai yace zai sai masa raka ce to kaza ce kenan kawai eh bai ci wannan da kyau amma a tsaya a tattauna da shi ta ilimi to ai shi ba karatu ɗi ba ilmul shubohi kawai aka gaya mishi inda za ka ce ya tsaya maka sallah asuba mai raka a biyu bai san karatun ta ba a bayyana yake ko a sarce dan kwata kwata ba a koya mai wannan ba a'a kawai jayayya aka gaya mai shi sama na ce wala yukallam wala yujalas ba za a zauna da shi ba domin wala yahillu suhbatu fasikin bai halatta banci da shi ba yi zamanin cewa la yuta halatta zan zauna tare da shi ba wa man qaddama aliyan ala usman tartibi na tartibin da muke da su shine abubakar sai umar kun gane ko sai usman sai ali to sai mana ya ce wa man qaddama aliyan ala usman duk wanda ya fara gabatar da aliyu sannan sai usman aliyu ya zama na uku kenan usman ya zama na hudu sai ya ce abubakar umar ali Uthman radiyallahu anhu ma Allah ya yarda da su shi kuma mai hukuncin sa fa huwa rafiqi to wannan maganar tana da istisna'i dan an yi sabani a kanta shi sai ibnu abi dawud yake cewa qul khayra wa qul khayra qawlin a wa qul khayran nasi ba'da muhammadin wazira wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin wazirahu qidman thumma uthmanul arjahu thumma uthman al arjah sannan sai Uthman a magana wacce ta farin jayi kun gane ko a magana wacce ta farin jayi ma'ana kenan lissafin farko abubakar umar Uthman sai ali to tun da ya ce a maganar ta farin jayi kenan akwai magana da aka rinjaya kun gane ko magana da aka rinjaya kuma ita ce sai aliyu sai Uthman to wannan magana ce da ba a zurfafawa a cikinta domin wasu daga cikin sahabbai sun yi shi yasa in mutum bai karatun mai zurfi ta wannan bangaren ba sai ka ga an ce wane shi'i eh to sai ka lura waye ya faɗa mashi kuma a wani lokaci aka faɗi magana dan idan aka ce shi'i la'alla ana nufin ya rinjayar da Usman ne ya ji da Aliyu akan Usman to a wannan maganar ba a balbalin bala'i akan mutum kan cewar ya zama ɗan shi'a akan ya fara gabatar da aliyu akan Uthman ya ce aliyu shine na uku Uthman na hudu kenan wannan yayi khilafu sunna ne amma kuma ba a ba zai kai ga dan ba ba zai kai kai ka ce akwai guduma kenan hannu to kaga nan da malam yace fa huwa rasul bi magana tana buƙatar taujihi domin malam ya mana bayani in kuma da muke karatun ha'iyya cewar akwai maganganu akan wannan rafa ba to me yasa malam ce fa rafi bi eh faqad rafa ba rafada asara rasulillahi sal ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin shi wannan mutumin ya yi watsi da maganganun sahabbai da yawan sahabbai suna rinja suna faɗan abubakar umar usman ne ali haka suke faɗa sai shi kuma yanzu ya ajiye maganar sahabbai ya kawo maganar shi to kuma mun riga mun yi wannan maganar cewar a cikin tabi'a akwai dai wannan maganar cewar sun ce kaza sun ce kaza saboda haka mahalli ne da aka yi khilafar da ba za a bid'antar da wani akai ba ko a shi shi'antar da shi za ka yi magana eh da ya ce man waƙafa inda Usmana wa Ali wanda bai ce komai a kansu ba tunda ai kaga dama suna kira abubakar da usman sana ma quraish su ne gumakan qurayshawa kamar baka bayyana baka fahimta ba wanda ya tsaya a kansu bai ambace su ba bai ambace su akan lissafi ba ɗaya kenan ko kuma da ya zo kansu ya tsaya ko kuma kwata-kwata ma bai yi magana su ba eh ba sa cikin lissafi ɗaya kenan ko kuma zai akan Usman bai lissafa shi bai lissafa Ali bin Abi Talib shi kwata kwata ma da Abubakar da Umar da Usman iya nan ya tsaya da lissafinsa waɗannan kwata kwata ba akan lissafi suke ba domin azzalimai ne yake kiran su kun gane ko azzalumai ne waɗannan daga ina ya fara lissafi daga Ali bin Abi Talib sai Al-Hasan sai Al-Hussein sai ƴaƴan Hussein baki su na'am wannan shine tartibin da malam ya kawo akwai tartibi da malamai suke bi a kansu na farko dai yankana bayani akan matsayin sahabbai yana da yake ka fahimci azuzuwansu akwai aji na farko su ne al'arba'atul abin nan waɗannan mutane guda hudu din abubakar da umar da uthman da ali waɗannan su ne afdalus sahabati ala itlaq kun gane ko a cikinsu kuma abubakar shine na farko sannan sai umar sannan sai usman sannan sai aliyu yasa kake ganin suna yin atafi da summa summa kaza kamar yadda ibn abi zaid al-qayrawani yayi atafi da summa a cikin risalarsa ba atafi da wawun ba tunda atafi da summa yuridu yufidu a tartib wan tarahi sannan na biyun su ne baqiyatul ashara sauran waɗanda ake musu bishara da aljanna a cikin sauran goma kenan tunda sauran guda shidan kenan tunda ka cira nawa hudu ne sa'idun wa sa'adun wa bani wa talhatun wa amir fihirin wa zubairu al-mumaddahu sannan sai ahlu badri mutanen da suka halarci yakin badar mun karanta a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce su aikata duk abin da suka ga dama Allah ya gafarta musu shin ko baka sani ba ko Allah ya ce da mutanen badar su aikata duk abin da zai ga dama na gafarta musu domin yakin badar ba ya shi da munafiki ba kwata kwata sannan sai mutanen da suka yi bai'a bai'atul ridwan laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim sannan sai waɗanda suka musulunta kafin a fatahu makka laysa minkum man anfaqa min qabl fatahi wa qatal to waɗannan sune tartibi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malamai suke kawo su mana ce wa man qaddama al-arba'ata ala jami'ihim duk wanda ya fara gabatar da hudun nan akan dukkan sauran sahabbai su ma hudun akan yadda muka kawo su wa tarahama alal al-baqi yayi nemi rahama ga sauran waɗanda ba ambata ba bayan nau kenan goma ko bayan hudu din wa kaffa anzalalihim ya gumda bakinsa ya shiru akan tuntuban da suka yi fa huwa ala tariqil istiqama to wannan mutumin yana kan tabarkin da yake shine na daidai walhuda yana kan shiriya fi hazal bab a wannan babun na abin da ya shafi sahabbai mala yace wa sunnatu an tashhada anna al-asharata allazina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil jannati annahum min ahli jannati la shakka fi mala yace wa sunna abin da yake sunna an tashhada shine kai shaida kace ashhadu kenan أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للي متاني قوما نن da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaidar da su ya shaida da cewar su biljanna su yan aljanna ne ka shaida annahum min ahlil janna cewar su din yan aljanna ne mana kenan ka faɗi abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa qul abin nan yake ci a ba wannan ba fi ma kada kala tanjahu ka faɗa abin da aka faɗa ko yawwa wa qul misla ma qad qala fi zaka tanjahu barakallahu fik mana yake cewa wannan ita ce sunna duk waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaida musu da aljanna ka shaida musu da aljanna cewa su din nan yan aljanna ne in ba ku ba a darussan farko a darussan da suka gabata na yan kwanakin nan mun yi bayanin waɗansu ba su bar duniyan nan ba sai da suka wuce da certificate ɗinsu na aljanna la ilaha illallah rayuwa kenan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine wanda ya danka masa certificate din nan yace su yan aljanna ne su ne Abubakar da Umar da Uthman da Ali Sa'idun da Sa'id bin Zaid Sa'idun wa Sa'adun wa Ibn Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin shine Abu Ubaida bin Jarrah su nawa kenan su goma haka manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallama eh wa Zubair al-Mumaddahu barakallahu fikum wa Zubair da Az-Zubair bin awam su goma manzo Allah sallallahu ya faɗa a hadisi guda yace wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne ko san an banda matsayi na annabta babu matsayin da zai wannan maganar eh to ka sani cewar akwai masu kokawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayin na annabta shi ma sai ya kafa kujera ya ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne ya ba wani aljanna Allah ta'ala ya ji kan kala rawi Allah ya rahamshe shi yace ba yace an baki mu kullun wata tsohuwa kenan an ce an bata aljanna a Kano yace an bata mu kullun eh ta ce ba wata yace kala rawi yace ta koma ta yi ta karbo mu kullun mabudin da ake budewa ba mutane an su da su dahumai mun sha maimaitawa babu wata tafiya da take mabiyanta gata irin sunna dan ita take karantar da mabiya babu wata kungiya ta bid'a face kake ganin ta jahilci ne tukuru a kanta ko da sun zauna ba karantar da mutanen su karatu suke ba a'a falala ake karantar da su in dai kai ma shehi hidima to sakamakon ka aljanna saboda haka sai ga ji sunan shi hadibul auliya'i gani sai ya zama na mutum bai san tsarki ba bai san alwala ba bai san kuma wani shi wani shehi yake mai hidima abin da fa aka halice shi yafi shine ya bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin amma sun zo suna hidimar wani da ba a sa su ba ba zai musu gata ya karantar da su ba eh amma ya kwashe 'ya'yan shi gaba ɗaya ya kai su makaranta tsadaddu sai 'ya'yan wasu ne kawai suke mishi hidima ba su san bihin ba la karatun addini wa la karatun boko duk babu ko ɗaya ya jahiltar da su a nan arewacin najeriya fa akwai zaman da ake da wasu sarakuna ya miki yana ciya shi bai ga illa bara ba a dinga bara mana akan me za a hana bara akan me za a hana bara wani sarki daga cikin sarakuna ya karbe su abin nan bututun magana din ya ce ina yaran shi ai ba a ga yaran shi suna yin bara ba ya nuna yaran shi a kwararo suna allazi wahidin Allah da girma yake allazi wahidin kuma Allah da girma yake wallahi haka haka sarkin na ya mai Ya ce fito da yaran shi mana kuma haka al'amarin yake kullum shi yake faɗa shi bai ga dalilin da za a hana aka ɗauki bara ita ce wai addini na sha faɗa muku barna da sufanci yayi a ƙasar nan barna da sufanci yayi a ƙasar nan wallahi ba ƙaramar barna ba ce mutanen mu fa yanzu su bambance tsakanin kyauta da sadaka ba kun yi shiru komai sadaka ne komai sadaka komai sadaka an bai sadaka kaza an bai sadaka umara saboda su sadaka aka karantar da su kai ka kawai ba ba san bambanci tsakanin kyauta da sadaka ba dan karatun su ko risala bai kai ba eh kuma Allah da girma ki eh, eh, eh, kuma sai aka fasara aka ce Allah <laughs> a ah, wannan alazi abin da ne fa mubham ne fa ismul mausul ne eh, eh. <laughs> wannan malam bawan sarki na aka yace da shi ya ce ya fito da 'ya'yan shi mana wanda yasa kullum yake magana bara kullum ya ce shi bai ga laifin bara ba kun gane wannan da kyau bai kai me yasa za a hana bara ba kun bai ci maganar sai sarkin ya yace me yasa bai fito da 'ya'yan shi ba duk 'ya'yan shi ba sa bara tsadaddun makarantu aka sanya su sai kullum cewa ake sun haddace qur'ani baki ɗaya baya taɓa cewa ɗalibin shi ɗaya haddace qur'ani ba haka ake yi ba batutuwa ne mutane fa shiru suke yi kuma shirin ne shine zama alkhairi amma mutum in yace yana surutu yana abubuwa za su abubuwa za su mamaki an ce alaramin da yake ja mai baki yana rasuwa sai ya ɗauko ɗan shi ya ɗora me yasa shi alaraman ba shi da ɗaya ne ya ɗauko ɗan shi mana yasa sai zama nan gidan tafsiri ne nan gidan jan baki ne ko ba haka ake yi ba sai ga wannan gidan su ladane ne gaba ɗaya wannan gidan limamai ne so daga tun da gidan ladane ne sai ce Allahu akbar shi tun da su zai gada ladanci haka kawai za su dinga yi Allah ta'ala ya ana wani ta yake a shahadu ana muhammadu rasulullah mun gane ko saboda ka yan uwa abubuwan suna da ban da kai ce ko sai yana ban da kai yake jahiltar da mutane ake ba a taɓa son mutane su yi karatu kuma ba abin da zai zama da kai ɗaba bawa ba sai tauhidi shi zai zama da kai ɗa a cikin al'umma bawa ga Allah ta'ala shi shi kadai amma ba haka ba za a dinga bautar da kai ne kullum nan gidan gidan masu bauta ne kullum nan gidan bauta musu ake saboda nan gidan babu wani shehi da zai fito sai daga nan gidan ina fata mun fahimci wani Allah ta'ala ya ji kan malam Jafar Allah ta'ala ya gafarta mishi haka yake faɗa yake cewa ku ne fa shehi aure ku ne yan ɗauko amarya to su waye su suka hada kuɗin auren su suka je suka ɗauko amaryar a gaban nan a gaban su tunda suka ɗauko amarya suna karatu da shehi akai Allah ta'ala ya albarkaci aure ta haihu suna suka bin nan yaron ya musu fitsari yaron ya musu kashi a jikin ya zo ya girma shehi ya rasu kuma shi zai hau kujerar kun shiru da wannan yaron da su wa fi gane shehi su suka gane shi tunda suna tare sai tinkafa ma auro mahaifiyarsa to amma suna tare da shi to amma a'a da yake su muride ne kadai hidima kawai za su yi bauta kawai za su yi a su ba za su yi ba dole sai dai wani ya Allah ta'ala ya sauki Allah ba akwai ban takaici sai a jahiltar da 'ya'yan wasu shi kuma 'ya'yan shi ya ilmantar da su ba haka ake yi ba ka faɗa wa mutane gaskiya in za su soka su soka akan ka faɗa musu gaskiya in za su kika su kika akan ka faɗa musu gaskiya ba neman yarda su kake yi ba kawai ba neman yarda su ake yi ba kuma akwai wani asame da wani ya bayar ya ce in ya isa ya yi wa'azi a kan shan giya ya sai kasa ɗin naira dubu ɗari Allah kuwa ya yi wa'azi a kan shan giya cewar giya haramun ce ba ya huce ayoyin ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir ba in ya zo kawai a sha ruwan tsuntsaye yake musu ya wuce ya ce ya yi musu wa'azi ya yi wa'azi a kan shan giya giya haramun ce shi ko zai ɗauki kasa ɗin ya ba da kuɗi naira dubu ɗari a kai shi ya san inda zai kai kasa ɗin a Kaduna sai bincike ya nuna cewa ashe mai gidan shi a Kaduna dakon giya yake yi ya sananne ne a garin Kaduna kowa ya sani dakon giya yake yi shiru rufu ake yi fa ba wani ba a san wannan magana ba amma shiru ake da kawai a batta in ji bahaushe yake cewa ana cin ɓaure ne ba a tona cikinsa to amma in dai zai dinga magana to sai an dinga ɓallo waɗansu abubuwa mai gidan shi da ya kawo shi fa dakon giya yake mashahuri ne akan harkar giya eh, kowa ma ya sani ai aka suke faɗa yanka juna ɗin, shi za ka ke ganin yazo ayoyin giya sai ya yi musu a sharuwan ya wuce a to kai ko mai gidan shi yana dakon giya in ya ce giya haramun ce to gobe me za a sa aniya eh wa man qaddama al-arba'ata ala jami'ihim eh, nam muna wa sunna ko mutanen da ba sa son sahabbai su ne mutane guda uku abu na farko an ba su ne mafi muninsu don dan su sun kafirtar da sahabban baki ɗayansu sai ake sabani suka ce sai dai guda uku ne ko ba su kafarta ba ko suka ce a ba uku bane hudu ne suke sa bayani akan waɗannan amma gaba ɗaya sun kafartar da su suke cewa abubakar da umar su ne gumakan ƙurashawa kun gane wannan da kyau ko mabiyansu su ne khawarijawa dan su sun kafartar da wasu ne daga cikin sahabbai su ne waɗanda suka yi tarayya a yakin sayyidina aliyu da ma'awiya duk wanda ya fito a waɗannan ɓangarorin ya kafarta amma kaga kenan tunda abubakar da umar da usman ba su tarayya a yakin ba sufa su ba ba bane kenan amma su kuma sana suka kafirnar da waɗanda suka tarayya a ciki kuma suka yaƙe su suka karkashe su la ilaha illallah ka ji wani kafircin kuma sai na uku su ne annawasi da suka ce wai su sahabbai kawai suke so ba sa san ahlul baiti ai su ma ba sa san sahabban domin a sahabban akwai sahabi ahlul baiti akwai wanda yake shi sahabi ne kuma ahlul baiti ne kamar wa kamar Ali bin Abi Talib shi sahabi ne kuma ahlul baiti ne kamar Aisha sahabi ya ce kuma ahlul baiti ce kamar Nana Fatima sahabi ya ce ahlul baiti ce kamar Al-Hasan sahabi ne ahlul baiti ne kamar Abdullahi bin Abbas sahabi ne ahlul baiti ne kamar Abbas sahabi ne ahlul baiti ne kun gane ko to haka kenan zaka abin nan yana da muhimmanci ka san waɗannan domin waɗannan ko su je yaƙi ba za a ba su kumusi in sun je yaƙi kuma za a ba su kumusi kuma a ba su ladan yaƙin su kaga suna da hanyoyi guda biyu kenan su ci bil su ci kuma akan sun yi musharaka a cikin yaƙi din ولا salati ala ahadin illa li rasulillah sallallahu alaihi الله wa ala alihi faqat wala tufrid تفرد salati ala ahadin. kada ka ware mutum guda shi kadai ka mai salati illa li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai dai manzo Allah sallallahu shi shi kadai wa ala alihi shi da alayansa jama'ar gidansa to kuma jama'ar gidansa sun zo ne taba'an ba sun zo ne ibtida'an ba kun gane ko kun shiru Allah ta'ala cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi shi wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ta'ala ta inna Allah cewa inna Allah lalle Allah wa mala'ikatahu wani sai ce wa mala'ikatuhu kuma yana kafa maka hujjaba wa mala'ikatahu da mala'ikunsa kenan yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi a samu as a sami at-taslim no kenan biyu haka Allah ta'ala ce sallu alaihi wa sallim abubuwa no kenan za ku yi sallu daya sallimu biyu dole sai salatin ka ya hada biyu amma duk wannan salatin da aka ce ya fi qur'ani bai hada wannan guda biyu ba in kuma karanta shi ku babu a salatul fati as ne Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih ma ughliq babu at-taslim a ciki kwarai kuwa karanta shi a salatu ne a ciki babu a taslim ina fatan kun yi kun fahimci karatun kuma Allah ta'ala ce ayi sallu alaihi wa sallimu abu ina ciro mana amr din ne dake ciki ina ciro mana fi'ilul amr din ne sallu alaihi sallimu amarin guda nawa guda biyu salatul fati salli ne a ciki babu a taslim a ciki kuma kowa ya karanta kowa ya ji da wanda yake tare da munan duk wanda zai ji karatukan mu ya ji shi a ciki saboda a wannan matakin farko fa kashi gefe guda ba salati bane dan ya saba mu ayin alqur'ani mai girma kaga a wannan mahayya ya ma fuka ce sallallahu alaihi wa sallam sallallahu kaga samu salla ka samu wa sallam shikenan ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda dole ne salati ya samu wannan nan Eh? eh nam nam shi yawa tambayar tana da muhimmanci sa na daga yace eh, salatul ibrahimiyya wannan manzo Allah ne ya karantar da shi eh to tunda manzo Allah ne ya karantar da shi wahayi ne domin da aka tambaye sai da ishuru sannan sai ya ce kaza to haka wannan tanzilun min rabbil alamin haka aka ce to haka tunda aya saukakkiya ce wannan ma saukakkiya ne ba sa cin karo da juna daga wurin Allah maɗaukakin sarki ba daga wurin wani ba ɗaya kenan na biyu kuma in dai kana son salati ka kasance a makaranta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka sami jala'ul afham fi fadli salati was salami ala khairil anam zan maimaita sunan shi jala'ul afham fi fadli salati was salami ala khairil anam na ibnu qayyim wannan littafi ne da yi sukun da guda na maganar salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kana neman salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da duk riwayoyinsu da duk turkudinsu na isnadi da bayanunsu da komai da komai in ka samu wannan an ka samu wannan ka kammala shi ibnu qayyim kuma almajirin ibnu taymiya ne da aka ce ba sa son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi dalibin shi yayi wannan littafin yayi bayanin salati annabi baki daya shi kuma malamin shi yayi as-sarimul maslul ala shatimin rasul zararran takobi akan duk wanda ya zagi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama hukuncin shi kisa ne abinda su da suka ce wai suna son manzon Allah ko rabin wannan ba su yi ba to su suka zo masana ta abin nan dubganiya ma a cikin waɗannan so yana da kyau mutum ya samu wannan littafi din ɗaya kenan na biyu yana da kyau mutum yana tafsir da ibnu kasir a wannan daren kafin gobe a daren nan ya duba fassarar faɗin Allah ta'ala a cikin suratul ahzab din ayat da muka karanta inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima zaka samu bayani ya kawo riwayoyi na salati da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karanta ruwayi wurin guda goma sha takwas wannan fa wanda manzon Allah ne ya karanta ka kusan da'u kullu qawli inda qawli muhammadin فما آمن لدينه كمغانر ودا أنك آراء الرجال وقولهم وقول رسول azka wa وأشرح kenan salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake wa ahlul baiti da sahabbai sun shiga ne sun zo ne kenan taba'an saboda haka sai ka fahimci akwai lafuzza da ake da su guda uku akwai lafazi da abin nan alaihi salatu salam kun gano wannan da kyau akwai kuma lafazi na radiyallahu anhu akwai kuma lafazi na rahimahullah lafaza guda uku tankwashe kafaka lafazi na alaihi salatu salam wannan yana tabbatuwa ne ga annabawa su suke da shi alaihi salatu salam kaga as-salatu da as-salam kun gane ko lafazi na at-taradi a tarabbi ka ce radiyallahu anhu wannan ga sahabbai ne ina fata mun fahimci wannan da kyau amma sai ga wani ya kira nashi ya ce radiyallahu anhu eh eh ai eh, a ganin ce radiyallahu anhu na biyu kenan nawa kuma sai bayin Allah ta'ala na kware da aka san a ce rahimahullah kamar yadda muke wa qala malikur rahimahullah qala ibn abi daud rahimahullah kaga ba a cewa radiyallahu anhu sai dai a ce rahimahullah kuma ba a ce abubakar sadiq rahimahullah sai dai radiyallahu anhu ina ba ta mun fahimci abin din na'am ya ce wa mani taba'un bi isanin ila yawmiddin abin da ya kawo wannan shi ma taba'an ne ba asali bane kamar yadda ya shigar da kaga ahlul baiti da sahaba ba su ake masalatin ba ya zo taba'an ne kuma ba ayyana mutum guda aka yi ba eh kaga ai man mubham ce mubhama ce dan tana cikin asma'ul mawsula ba ayyana wani mutaka ba amma yanzu wannan ayyanawa ne ka ce abin nan imam abin nan Abubakar Mahmud Gumi ya faɗa a cikin littafinsa sai ka ce rahimahullah ka gana ayyanawa kai kun fahimci abin nan ku wa ta'lamu anna Usman ibn Affan qutila mazluman wa man qatalahu kana zalima kuma ka sani cewa Usman ibn Affan an kashe shi ne mazlum wanda aka zalunta shine mafulum wa man kucila mafuluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala tufris fil qatl ayya sai dan sai sai sai qira'at kenan haka hamzar ki sai sai karanta fala tufris fil qatl ko fala yusrif fil qatl an kai na usman mafulum wa man qatalahu kana zalima kuma duk wanda ya kashe shi ya zama tintiran azzalimi فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتمل فيه الجماعة ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك أو شك ووقف فهو صاحب هوى من نيتي فمن أقر بما في هذا الكتاب duk wanda ya tabbatar da abin da ke cikin wannan littafi na sharhu sunna ya tabbatar da shi wa amana bihi ya gamsu da shi ya yi imani da abin da ke ciki wattakhadhahu imaman ya rike wannan littafin ya zame mashi jagora kamar yadda muka sha faɗa mutum ya rike sharhu sunna don kullum ya dinga jaddada sunnarsa akalla a duk kwana uku ka karance shi duk kwana uku ka karance shi ko da kafa ka za ta zame akan sunna dai sai ta dan sai ta dan dawo haka shine wattakhadahu imaman sai ya zama na sauran littafai watakila kana da aqidatul tahawiyya sai ka ɗauko ka ga meye malam bai faɗa ba a nan kuma an faɗe shi a can na sunna sai ka ƙara a ciki sai ka ɗauko wasutiyya meye malam bai faɗa ba a nan kuma an faɗe shi a can sai ka ƙara a ciki sai ka tattaro lumatul itiqad meye malam bai faɗa ba kuma an faɗa a can sai ka ƙara a ciki kaga wannan ittakhadahu imaman kenan wa lam yashukka fi harfin min bai kwata-kwata bai shakku ba ko ɗaya a cikin wata gaba daga cikin wannan ya ce bai shakka ba kuma alhali mun samu waɗansu abubuwa da wasu gaba a ciki da aka ce wannan wurin babu dalili wannan wurin kaza wannan wurin kaza Ayi. Eh? aka kawo hadisi ma aka ce hadisi maudu'i ne kuma malam ya ce wala mai shukka fi wala mai shukka fi harfin min eh babu cin karo da juna ta ina ne babu cin karo da juna ta cewar matsalar da malam ya kawo ita asalin matsalar hadisai ingantattu sun tabbatar da ita ko da ba mai amfani da wani hadisi mawdu'i ba kun gane wannan da kyau ko ɗaya kenan na biyu matsalolin da maka kaman hadisin da muka fada muka karanta na hau cewar katu salihu ita ce nan mutanensa kenan ko kaga wannan wannan asalin matsala din na hau ta tabbata wannan wani far'i ne na matsalar aka ce bai tabbata ba saboda ka za ga babu cin karo kenan tunda babu wata matsala guda da ke cikin wannan littafin da aka ce tushen ta kwata kwata malam ya kirkire ta ne ba ta da asali shine shine da ke ciki walam har harfan wahida bai yi musun wata gaba ta matsala wani asali na matsala da ke cikin wannan ba fa huwa sahibu sunnati wa jama'a to wannan kan sahibu sunna ne wa jama'a ai ga ya ce gaba ɗaya kawo sai haɗa su duka ayi sai a hankali kamilun cikakke diktamalar fihil jama'a gaba ɗaya ahlus suna wal jama'a ta tara mashi akai wa man jahada harfa mimma fi hadal kitab wanda yayi musun wata wani asali dake cikin wannan littafi aw shakka fi harfi min ko ya shakku akan wani harfi da ke ciki aw shakka wa qafa ko goma ya shakku sai ya tsaya ce shi ba zai ce ufan ba kasan wani dan wayo ne dan mutanen sun kasa kashi biyu ko dai ya ce ya gamsu ɗaya ko ya ce bai gamsu ba biyu no kenan kaga duk waɗannan baka da matsala da su da ya ce ya gamsu baka da matsala da shi da ya ce bai gamsu ba baka da matsala da shi dan yanzu ka san hanyoyi sababbi da zaka biyo don ka gamsar da shi to shi wannan ya ce shi dai kan ya tsaya tukuna ya zama hairan ko وذكروا بالقرآن ذنوبهم كعيلا كما قال أتباع لجهنم وأصدقوا فهو صاحب هوى wannan dan bida ne yayi mana bayani kawai ko dai ya ce ya ko ya ce bai da ba amma ya ce mana wai shi ya tsaya tsaka tsakiya zai nazari tukunna ka gane wa man tahada aw shakka fi harfi min alquran aw fi shay'in jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laqiya Allah mukazziban fattaqillaha wahzar wa ta'ahad imanak mana yace wa jahada duk wanda ya musu aw shakka ko ya shakku fi harfi min alquran a wani harfi ɗayan alkur'ani mai girma aw fi shay'in jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko wani abu ɗaya da ya zo daga wurin maza Allah sallallahu ta'ala wasallama to shi wannan mutumin da i musu ko ya shakka laqiya Allah ta'ala mukazziban zai haɗu da Allah madaukakin sarki yana wanda ya ƙaryata Allah da manzansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai abun mamaki abun ban takeici wace ga gan musulmi ne kake ce da shi fa ka zaɓe shi ne fa duk musuluncinsa kuna ce da shi ga yadda Allah ya ce a yi sai ce a'a ga yadda constitution ya ce a yi sai ka rasa wani ya zai mai magana musulmi ne fa addinin ku za ka kare ba addinin ka bane ba addinin shi bane addinin ku ne baki ɗaya gidan ku ne gaba ɗaya za ta ce mai ga tsarin da Allah ta'ala ya ce ya ce shiga yadda ya so ya samu gidan hisana yi kuma su da zai mutu ya ja musu kunne sosai da sosai ya ce kada su bari malaikin fattakin laha ka ji tsoron Allah kuma jin tsoron Allah yana haɗuwa ne akan abubuwa guda biyu jin tsoron Allah na aikata abin da ya umarni da kuma barin abin da ya hana wahazar ka kiyaye kanka wata ahad imanak ka dinga lallashin imaninka kullum kana sabunta shi ka dinga sabunta imaninka ka wani lokacin fa sai a hankali zai gaji imanin naka ya dan ja haka sai mutum ya ji ya dan ja ya koma zulunci haka sai ya dawo ko shi dan ya ja shi ya dan shi ya khawarijanci sai ya ga mutum ya dawo dan waɗannan abubuwan su ne yanzu ya ja mutum ya koma khawarijanci ya koma mu'tazilanci ya ɗan yi jahamiyanci kaɗan gani inna nafsa la'amar sun bi su Allah ya sauwake Nam. littafinsa haka Sale Ali Sheikh ya faɗa haka salih ali shekh ya faɗa da yake sharhi littafin mai wannan littafin ya ce ba zai zama taskiya ga wannan littafin ba ya ce ba taskiya ba ne kun gane ko ba taskiya ba ne domin usul ɗin masaɗin da ya kawo ai ba shi ya ƙirƙiri su ba eh kun gane ko ma'ana usul ɗin masaɗin da ya kawo ayoyi da hadisai sun tabbatar da su kuma a irin halin da ake ciki na lokacinsu irin halin da ake ciki na lokacinsu za ga lokaci ne na balbalin bala'i saboda haka suka ce wannan ba taskiya bane magana kaujiya ce sosai da sosai amma kaga duk da haka bai ce karka karanta wani littafi ba ya ce sai nashi kadai kaga wani da ya tashi dariƙa sai ya ce karke wata sai ta shi kawai wa min sunnati alla tuti'a ahada fi ma'siyatillah wala alwalidaini wal khalqi ajma'in la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah ولا يحب عليه أحدا ولا يحب عليه wa karaha zalika kullahu lillahi tabaraka wa ta'ala wa min sunna yana daga cikin sunna Allah tuti'a ahadan fi ma'siyatillah kan karke ma kowa biyayya wurin saba ma Allah madaukakin sarki kada kai ma kowa biyayya wurin saba ma Allah madaukakin sarki walal walidaini ko da ko mahaifa ne don ka san mahaifa su suke da matsayi na biyu a biyayya ko na uku ko na biyu ko na uku kun gane wannan da kyau ko an ka haɗa biyayya da Allah da manzan Allah sai ka ce biyayya ga iyaye in ka ce haƙƙin Allah haƙƙin manzan Allah sai ka ce haƙƙin iyaye ina fata mun fahimci wannan da kyau wa abdullah wa la tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum Allah alla ku bi shai'an wa bil ihsanan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana kashin eh na a ai hakkin Allah shine abota mishi shi kadai ako anan eh, shi sa ai magana bi ne ka gane ko in aka fayyace wajen ibada hakkin haƙƙi na Allah shine abota mishi shi kadai kada haɗa shi da mala'ika ko da annabi to an ce kada hada shi da mala'ika ko da annabi to da za hada ku eh babu biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai biyayya ba yi shi yasa da Annabi sallallahu alaihi ya aiki Ali bin Abi Talib da yace imshi ala rislik imshi wani fili ne filin amri da ya tafi sai ya tsaya bai juyo ba dan yace kada i juyo sai ya ce ya rasulullah kan me zan yake su bai juyo haka ya kallace shi ba bai jiyo haka ba dan ya ce ya tafi kare ju to bai jiyo ba sai ce ya lallai akan me zan yake su sai ce ka yaƙe su akan kaza akan kaza akan kaza fa idza nazala bi sahatihim fa sa sabahul munzirin wan akan wannan ne fa sahabban fa suka samu wannan falala fa Abdullahi bin Mas'ud yana shigowa ya shigo masallaci ya shigo ya sa kafa shi daya a ciki ɗaya tana ina ɗaya tana waje sai Annabi sallama yake magana da wani ce kai zauna sai Abdullahi bin Mas'ud ya zauna kan dokin kofa bai ɗauko ɗaya kafar ya shigo da ita ciki ba bai dauki ta ciki ya mai da ita waje ba duk duk wannan delay ne wurin biyayya ga manzo Allah sallama kawai sai ya tsaya kan dukin kofa ina fata mun gane wannan da kyau to wani ita ce dan shi yace Allah ya zabi mutanen ne dan sai manzo Allah wannan shi yasa ibnu kasir da yazo fadin da yazo fasirin wannan ayar abun nan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ya ghafir lakum yaghfir lakum dhunubakum sai ce wannan ayar ita ce ma'auni akan son manzan Allah in dai san manzan Allah ne kake to wannan da fata baki ne kowa zai iya faɗa babu wani wanda zaka zawo ba wani zaka hada amma fattabi'uni ayi biyayya ga manzan Allah kan to wannan kuma shine shaida akan kana san manzan Allah kun gano wannan da ke ku saboda haka bauta man Allah ta'ala shi shi kadai biyayya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai ba hada magana shi so ba dora magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan sikeli a ce sai ta yi daidai da tawani ko sai ta yi kaza a ba a wannan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama walal walidaini ba hadawa abin nan koda ku iyaye ne masu daraja ta no kenan wal khalqi ajma'ina da sauran halittu baki ɗayan su ba kuma zo ana lissafa wani da wani ba amma saboda tsabagen mutum ba a karantar da shi haƙƙin iyayensa ba sai ka ji mutum ya miƙe yana cewa wane ya fi uwata wane ya fi ubana don bai san iyayen nashi ba bai san babanan nashi ba ya ɗauko wani ya ce wai sun fi iyayen sun fi ƙwayo nashi kuma zai ce wa ahli sunna ba sa girmama iyaye shi abin da ya ɗauka girmama iyaye shine ai musu abin nan a durƙusa musu shikenan saboda kan ka ce mai bai halatta ba sai ta Allah ya ce fi zana haka liman tabaka min almu'minin fi zana haka da ba ake magana shikenan manzo Allah sai yi durkuso limanin da ba aka min almu'minin su suka bi shi cikin mummunai Abubakar da Umar da Uthman da Ali kenan da ya haɗu da su sai tsuguna musu me aya take nuna kenan uba ne zai durkusa ma sai ce Allah ya ce warfa abawai alal arshi wa qarru lau to kenan iyaye ne za su yi ma to malam ina suke mun sha maimaitawa babu wani dalili da wani dan zai kawo maka face a dalilin zaka mai da martani ba sai ka ɗauko na labirarin ka ba ba sai ka ɗebo na wanda ya kawo din da shi zaka mai da martani shi eh shi wancan da da da su abin da ya ja jahan bin safwan ya mukabala da waɗanda har suka jefa mai wannan shuba da suka jefa mishi inda ya tambaye su ina hankalinsu suna hankalinsu suna ganin shi suna taba shi suna shinshina shi a to a kenan babu shi sun zama su da hankali la ta'ata li basharin fi ma'asiyatillah ba a ma kowanne mutum da yayya wurin saba ma Allah ta'ala wa la yuhibbu alaihi ahdan ba a son wani akan Allah madaukakin sarki akan manzo Allah sallallahu alaihi kwata kwata babu wani wanda zaka so akan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa karaha zalika kulli wa karaha zalika wakara zalika kullahu lillahi ta'ala in za ka ki waɗannan duk abubuwan da za ka faɗa na saƙo ka ƙi saboda Allah maɗaukin sarki in za ka ki waɗanda suka yi saɓan to ka ƙi su akan sun saba ma Allah maɗaukin sarki ba wai don zafin su ba kenan in za ka so su ai dan muhabba ibada ce to in za ka so su ka so su ne akan Allah ne ya ce ka so su kenan da ya ce kar ka so su kawai eh haka ya faru akan waɗansu sanar sallan aka karanta aya aka ce a dakatar da su wani wala salasata lazina khulifu kwana hamsin iyalansu sai dai su kawo musu abinci kawai su tafi ba magana ba komai in ya shigo cikin mutane ba za a mai magana ba haka aka sa yi in kai mai magana kuma kai laifi ka ake magana Allah ta'ala ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kamar na hajar ko